alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala rasulillahi wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da bukata ji tabbata Allah salatu yin tsoci da aminciyoyi unuji tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana mai tafo guki gwaji ya september ko august 2016 kalendar miladiya mai katun su gogu ta shi da katun sharfa sunna ya limamul barbahara man ga wala yahillu kitalu sultan ولا الخروج عليه وإن جار وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الجفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا من قال لا يحل قتال السلطان مجعل اللي نيزا بشنا ولا الخروج عليه مجعل النيزا تيغوا داغونا وإن جار كوكا جزالين شيو تتيبي نكو وذلك أتنغا قال لقول رسول الله يبقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الجفاري yabana ni diga abu zarigan isbir a kurji wa in kana abdan habashiya ku ga fe wuji ne habasha cinan wa qawlihi lil ansar da yaga na ni diga ansar ga isbiru ya kurji hatta talqawni ala al hawd al taqni ya yugun bi al hawd na wa laysa min as sunnati qital sultan madani ne sunna ya zunnu gawa da gwa da shiya fa inna fi fasadu dunya wa din sai bana guguye ga shi ciwon layi shi gaji lalace mai ladi ni gaji lalace wuce ungoyi ya zanduwa na wagon da cina na wagon ga kaya kula ebi ko rombo ko bombu bindiga yin wa tiyan wagon da cina ya bane yadda wai maba na kama ba no je wala ya hillu kitalu sultan wala al-khuruj alayhi wa in jara nan mujin alalle ne zati ya gan wagon da shi cina ko ga ci bi na kuna nan ma na haramu yo ne za ta gama da kuna da shi nan ko ke mina wari jiye jina ba nu jiya wa in jara na bi ma na kawa ci bi na kun kawa ji zalin ce zula kuruji e bona e akuri na waya ji ko ga ci wa bi na kuna mu ji alkhairi gana wa ga wa ga na ki ga wa gun mu cha be ma ba na ba na cha ce ne jine na ko jira na ko shakka na ba kede ka'ida na da musulunci wani ga irtikafa hafu da rai li dafi alahuma e gugu ba ga yake ci cin wuce aje dole na wa jini nan akijin agwa sun ji tanyi so ba ni misali a ga yadda ce tibi na ku kun ya salari gumiya ko kun ji kiyaye kun ya salari gumiya a saburu na na da alkhairi ga yadda kiyo ye dukutin abin ruwan gwaji da ka zai gaskiya wino gogiri yo wino gogiri wino go yadda o wino go yadda no le ko ere chan da digan shi na suku wa ta fitino aga giki ne ga yaki ne pata ga ya pata ga gwamnati ma lo gwamnati ta sa za kaza ma lo kaza za kaza ma ji kaza kaza ma ji kaza no le yin no tin so gba na suku ida abire ko gife nu ti ne ji doju to tun tun gwamnati ana ji ki aga fimo a na ban bosu ya zane ban kaza ya zane duk kaza na zane duk kaza na yan waje yi na to gwamnati jan wuce laye ya salari shi wuri hannun mun ji babu a lufi biya ni yawan wuce gan a kun ci gashi ka ya kunganci yan muluwa zaman lafiya zo mun ji hankali a cewa to yawan da bana gaya na ni amma ta zai ja firfiya yan vota daga ministry wani adatun balwa babu alewai lo to dai gina sai bilin ma jiki a yan man bibiya fulawa ba na kama ri abele ba ga za na tu za na ji kazan za aji bombi na za kaza ji kazan aji shi kenan wani ba nan bere ki fatamfani da wani annabi sa a sallam ga ansari gari na kun sattara wani ba dai asaratan ya abele bi na kun ciye zuman bo ma na kiye za no ci ya gusu yi wani laya fasbiru ya kurji hatta talqauni ala alhawdi albaka kun ya ga gumbe mi alhawdi nan annabi jawo sai ci za ji hakuri ko ga ka akiye dai da shi gabi agwa sun a cilin yaya wa zalika li qawli rasulillah ibn ali sa sallam ga bi zabil gifar ga isbir wa in kana abdan habashiya a kure ji kan gayi wuji ne habasha cinin gagba ya doshi ciye mun ko kaga gan wuluku guda kan ga ipa jiku to buji daga dangiyan balarabe ba ebe kiwo yana wa consider na yi matsayin mutanen ko wunji mutu kawai ha wunde ga yi musulmi amitu amma ga lamitu ya ce da bayan ce ce mu ko ba ma gboye bu aibun doci na madan biyu na mu kan ga yi mujadda ila taraf e guja ko bicuja ko ko man wo ma ko mu bugu to da biyu ko ko mu lafiyu gumiya a kuriji shitukpo amitu kasi family garden biyu ga walai famina sunnati qitalu sultan kuma da mina aqidan sunna ba ne za ne kin shagan wa da kuma dushina mun be da hadisi ni ne ka da yi fukwa san boko soyi na laugan ezugun dushina kan ga fasikina kan ga zalimina kan ga jairina ko kan ga to akiye lagwa ngagula sun akiye na ngwai ne ga tinya ga wada guna bal hadisi bene wala ga yazo la kuruji e ga mun ga tinya ga wada guna ko no ile e ga na me lawo ga eje be shi na siya yare a ju na siya mana hmm wa ga de na siya ju ko de gangba ju ko de santo alayu wulo wa biwi wacho gangan yu gangani be ladabi be ya da wacho la gaskiyo to yu ye nu gwayu jina de nu gwayu jani ko mojun tarhibu ya ce tu kirkilo mojun tarhibu ya ce wule tun da dulugo ko annabi ga addinu nasiha addini ga nasiha addini nasihu yo kulna liman yaga ya zira qala an galillahi ya suku wali kitabi bi litafi wali rasuli bi tucui wali a'immatil muslimina wa ammatihim gande be she muslimin da general muslimi wanda ma'ana ganna ngai eje da shi na sai yanzu wani mun gaji na waja i'i ngaji ngalu tun kirki alami to yace tun kirki ga gaji aji ne mai sako wa alami to yace ne bayan sako ba wa magade i ko suku wa wulo wa dikiyo wa santu ngo ne ne yake wa na wa santu mo juna siya ga wa yujani ngabi ago alhamdulillah kaga mun be gwa ba su wake wa dikiyo wake wa ci amma wanda manajin alusunati wal jama'a ga da ko ngade na siya kwasantunan waje da shi nan nin bari ba ma sai ga wuta ko ko ba nan wuya jiki nan ko ba nan wuya ji wazi nan lori yan nan wuya hankali wata na so ya ga tare na fiye da shi nan ga waya ga yabu ba nan jiki ya wuwa nan so waya diga nan lola ya sami mina sunnati kitalu sultan inda mini sunna ngo diga na ko na lauga ya zo dugu da shi nan da shi ne musulmi na hadisu ko sayi ko daifu mu bai tiye zudugu ba in ka kura no mu bai na Allah subhanahu wataala ga yayi wallazi na amuru ya ne shayi madina ati Allah wa ati rasula wa ulil amri minkum ya mitu sokoi mai lamai tutu shi gan bai da ciyeji Muhammad kutub nga fe gan ga da shi na shi gan nan da shiri na shi gan Muhammad Jamilu Zainu ga yaji sallah nga ne ga ma sallu nga ne ga ma kamu fi kuma salata rí gangan jẹ ẹdọtí rí nẹjà gan ẹdọtí náà ilé mùsùlùmí àmẹjì déédéé ànúgbẹ ìdínúfẹ náà ìdíga náà kó nǹkan bí muhammadu kutubu ẹgbẹ sí gangan náà kàánú wọn náà muhammadu kutubu ṣíṣì kó ìdíga náà kó kémi náà kàrọdọ àwùyá fatawa nǹkan bá ajíbẹ yín nàìjíríà àṣà àyàdọṣà àgbà no problem wọn gbẹ ẹnu dájú ń jánu. nga hadisi da ci daba ne yin zagin da ci zai da hana ki zagin ci da ba in zagin ci gan in zagin ci da ba in zagin ci da gwasu anabi in caji ga anabi biyu da hannu ci biyu na kuna ci ga wani ne ko anabi biyu da ci ka nune kuma ai ba su mai yau wato ya ga ga kin tawadu ya anabi wani katon ruji ga iga bi ya anabi ajin dan waje ni shore hadisi sun ce ya karda waje da kin ga wani zagin na gwasu anabi ya go nínú gan wuce aka kalda kun ga ne no lagos na ne muta shadu is possible ga yawan gwabu lagos sun wuje gubu lagos sun hmm e za mu bu lagos sun ga yan bida wa kiri be waya ga gwe hmm ni ta kiri nga di su ma da bana ne diga lawo safi un nisa ne na na isha maga ma ma sayyid nabi sa su da muratin qat ba wata lawo ta gun ga kalda wuce shi kin deja kemi na wuto muhammadu ya miri zuni shiga nga an wetu na bu nga bi adaji su ya nufi bi gairi lai ko amma da hawa wanzu me za mu na iji sai ca ne bi wali ji wuce nga amma an gasa ko gakan zan hadis na mai son ji makanta wani hadis sun shiga izu sa an ta fasta yin billahi sharai na mai imamu na wuji ne ga imamu na wudanin wajen na ko man nan wuya ji kafin bai ne jin na runga an mace ga na jin wun bai san gogo wun doci wun ya wun labari ga da da fi wa zu yo wali ji a mafi lade wa zu insha Allah wani ji ka to har wa je mun wai wupe litafi ji nan amma to wannan lo makanta mu ci jayi la ga hada gogo mu ji ke mu shi shi ni ga lokaci da ba mu fe billahi mutu jama'atu tablighi ji zinu ko diga eh no fe be labi tuje ma tabligi no be labi tuje ma tabligi gan nasu ku e za ci e za ci ya e za ci gaggan da cuci ga e gan na lwa e gan na mata zu a gan na lwa ne kaza kaza kaza ba e da shi ci li da je ma tabligi wuci ga Allah to alimu Allah ya alimu ga da la katu mu ga dole wanda ji katu musa ko ayu katu mu daga ne ta zo an nga amma ga ni ga innamal ilmu bitaalum inga ilimi ewuwa washi shi ilimi sai duk da waya ba da jika tuni ga wuri ga an tuni ki mushishi e ka ke da wata rika ya kadira kan shi azali a zamu ji sai jo ga wali shi da ilimi ya gaibu mu she ga amma ga so wa kullu lam man fi sawati rajul gaiba illa allah ga wali shi ke wali shi da ilimi ga ba dalili da mushishi قالوا لي تعرف ميش نش جميل زينوكا كيف اهتديت الى التوحيد كو كيو دا داون شي جون شي دي باوجي كو لين تعرف جي يعني كيو دي باوجي دي في التوحيد ده بن نغم صوت جميل زينو طريقة انك شبنجا مو في دي mu fe ji tare ka na kashe bandiya daga na kashe bandiya wanda da shazaliya daga shazaliya wanda da kadiriya daga kadiriya wanda da tabliga tabliga wacce yau sun da ganci sai ne nuna abaidin yani abin ma da mai dushin da gade inga na na inga ne miyun kunin ma na dushin da gade musulmi ga zuki ga wada kuma in ka tu ma gaje kafirin su ku gaje kafir kawai da yake da ga cuci cina ake da a kulji ibn watakula masatatun alkudartu munatu taklif ko ga ilantar eh lito kufrahin bawahan ide da kunna lillahi burhan wa madayi ko watakula masatatun wadai ko na gucin cewa da zauro ga ta burin lamari ya daula gani masu is beyond wala ga coci kawai kashi a ka koye jirgi eh ka ku ya ji girgiji dan da su ku sai dan nan ga me ci biye to asu da gobe da ne abemi emi emi gbo ja gore ashe o shi bu fuka fone ji fe di tole ku sali ne no ashe ashe pa pa a cikin takafiri dai san dole sa ya ji zo sa sa ba yi kayan yau mishi ba ga mi sowa zuwa musulunci obi amdi su ba lalazin min ji damuwa bai ga yayin amma a diya shi tukwa so bai zo mi ta ga ga idan dan bonin ya su ja ba gan wa jinja shi a manya mi ga man da gan wa jinja a ce ga mi ga mun ji man bai ci a man biya ni sadiki ci a man ga mi do so gan ranai shi a mannan don ba na ga sadiki jikin to shi kenan sadiki gama a jibiya director yan poli gama a jibiya yan caps gama a ci director yan research a ci medical director yan fmc ma mutu a jiki mutu a ci ni kali bai ni wani mafi bi da wadanda ta yi magistrate gani bai to shari'a court pata a jiki pata a sakon a je kiki a ga jiba ne bata a sadi ke haɗin mucake yi a shiga tuye ne ga yajin daular musulunci nan ebi ogo to zai gaji so zai gaji nikada zai gaji ka zafi taushin cile ga zai gaji nikada ga karon kalla wasu shi na mi ga ga ga karon kalla wasu shi na mu ebo ne mi lo ne mi gbani gominati ne mi lo ne to mi gbani university bo ngbo mi ga zami ga lo university na azumu to njo ebo go ngwe yen ne to mi da jiji na mu ji ke mu ji ya to amfani a ga to za ka za ga adi likalim ga to shi ke da ki shiru ti likalim ki ji kwai ne jawabi likali ne ki ka zai ne dika eh da ju da fahimta dai mu lami mutu da kaso ko kuma ga mi ga to shi kenan in zaka zai yi cin da sai za ci wacce da kai za ci bai gaban zaka zai yi cin da ma juji ke a ma bai lama jin kunci ki waya gan na da ba ya ju ki da ba ya ju kunci a mi ta kiriyo mi ga to o kiriyo za mu fe fe fe ki tiki sa tv la ta pa mu de tun ko to fe da tv za mu ne da cin nan a shi na wai channel tv waga mi ta yi yun ga da nan lawo ga za ne shi cin da nan ne da ba jan a ju kunci a mi babu dalili daga ga tv ganye na gajiri na wujin ya zawon gyaran tv ni ga idaguni a fi confuse mutu a shi ne gabi da na a establish daula wujin a cin jiya da shi kawai ya eh kama fi karkashin bo fahim na fi fasadu duniya wa di sai wani ya zazu a gona da shi mu lai ji lalace mu latu addini ji lalace fau daga atsami makiri ga ajiye musulmi shi addini a bidde gugosa ko a bidde ka mutu luduwa a bidde kisasuwa ko hatta ka ibada je da ja ke jinwa ko ala zanen ya alama ba hukunci da na dukiya za ka zai alama ba hukunci da na kaza jin alama ba hukunci da na ya ci da alama ba hukunci ko ngo ne ne bai na na jikina ade na yaji bena e wani ka kunne fitina ga sai na to zane na ovo shi bone ba wani ya bun aso ba i nga to ne so ya ku e mi wa ta ka kuna sun kan nan nga yi da kaza ji no i zan go ti to yi wani ngo wo wo ti le go go wa la wani ka mu ti ga wa so ju ji kiyo wunci guzuye a tare ka kuna sun ka zanen ga zamu ci ga zuye ne abu amma wadi a kuri bi wunci wai ka zaman lafiya maga da ka kuna ga yadda wunci wa gaza to me yabo na hankali za nora a dawo zai biyo e bugo zai ji ji kuru jinin ala alheri ndo biya ci ta can amala alheri ndo biya to ajiya zai ji urujiya ya zidu nan awawu zai ji urujiya ya hajjaju nan awawu zai ji uruju a shi ne riri fayi gudawa shi bebebebe ba ta zaun ti shi a jikiyo ti shawari ji shi ne riri ba ta galaba awawu najeriya ya sa abu mudu yusufu yi shi na awawu jami'an lutai biyu gajin sau biyu wani awawu a vejigejin hamato siriyo zamanin da ci guganin awau jama'a shi kuri mustapha ne gejin misra wani awau zuji ba adi alheri doro na labida wa hilu kitarul khawariji idza asawu muslimin ko idza aradu lil muslimina fi amwalihim wa anfusihim wa alihim wa laysa law idza ma faraquhum an yatlubahum wa la wa la yujhir ala jarihim wa la yaqusbihim wa la wa la yujhir ala jarihim wa la yaqutsi fai'ahum ko wa la yaqtul asirahum wa la yaqtul asirahum wa la yattabi' mudbirahum ngole ne hukuncin kitalul khawariji ade ri pe tsakanin eku na otu ebi etinye musulmi bi kafiri ji ce gudu shi nan ko di ana ko gani bi eku na bi atsami ko lamari na atsami tsakanin a warji a ta sai musulmi musulmi mai defenda a ce gun ganin a defend ta a ce gun ganin ko hukuncin dura beri wato wa hilu kital khawariji halal yo na gun warji shi nan idza aradu lil muslimina fi amwalihim wa anfusihim aga na kici ga gwadu ke musulmi gangani beto raya yi na ebe na musulmi shi kafira ta gaga dukiya agwa a gani ma dai wali eh nga ebo na musulmi je kafir da su aga aga ki musulmi wu kafiri ga ya wu dono Mm.
wa ali da zami aje ebo na ayi kafir no aga nga de ni obe gi za joji nga yin wo wuji gani ma ni eh so ebo na wo yi kafir be da sun ga these actions are follow mm nga oyi kafir nga owu nga oyi kafir nga duki ogwo ebo na aga gani mo ni kanga nga oyi kafir su kuma ki akiri wa ki azami oji wo wuji o ti ga yin kuda shagan ya saba ya dai waga min gasu wa qatilu allazina yaluna kum min al-kuffari wal yajidu fiikum ghilza wa ga to kafir in ga kafir ne sai nan ga ya kai mu da ne ji za sai ya bugo kokari na wali ya ji kallo na da da musulmi shago walaysa law idza faraquhum ay yatlubahum umadda ya zanna ga ganju wa da jikina wa da wazana wala yujhiru wala yujhiru ala jarihim zanen magani ba mini abu nan ga kiya shiri jiga dole so gu da alkiyami ma wala yaqubu fai'ahu wa moga dukiya wa ji maga ke da go ga wakijin wa fai uje ma wala yaktul asirahum zanen maga je wai buji mini abu nan ga wu ma wala yattabi'u mudbirahum wala yatba'u mudbirahum zanen maga bi ci mini abu nan ga da yumu to gun ya da bando ne walu na wadu jiki ma wadu wu ma n'ole gugu na egun awa rijiji na wuce ebo kibo ebo alashara a kyaya abu gangan ga musulmi ikpe ogan awa riji agaghị zai ji ele agan be musulmi ji na ko ama egun ebe shi na ko ama ejibe a ebe shi na ama aja fe yi zashi ka fere ebo su nibe ka ba iri na alu na ona ko e zashi ga yi zabe to ti iri na ji fice abu amala agun ya kaji ya ji shiri na ga agun ya be shi agun musulmi ja cawa na zai kaku na ga da level na fi aji na siya ko amma fi aji bayani aya amma fi aya ga shi waye wai bai zai ga mutu a ki dama ko amma fi aji discussion shi biya hun ji wa ga kijin aga tuba ji wato na ga yana ji nan amma ga cakagbo a ci mai ji shiri na ga agun musulmi shi nan waje wa libita ce musulmi yau na agun a to gane ebo kibo ebo ala- alagwa kashira egun agun ebo na yi kafiri na re egun agun ebo ga musulmi a yau na ja gbi yakato a ci mai gbi yakato ya ci duke ci musulmi yau nan amala gbi sayid na ali ga yakin awa rija ga aku faru hum ba kafira yau ngalla a minal kufuri faru da kafin shiga ba bicho walakin nan kaumun ba gawo alaina mai gashi wani jagi ya kafe ci gudun mai sa kaka ga wuce bidawa ga wariji kafire gudun zama kwaci ya yi kafire a tsawa maga ya yi ga in ba to wasu ko mi za ne musulunci ga da wani ga ya gawo kafire wasu ga di fushe yin ga gawo ne na je tuyen gun ko ranar jike yanzu na zugun gaya gane sayid na ali gagawa ya jiri kasa ya kuskure sayid na ali jin ita cin alaki zai tulubi da wuya na mai sakalin gabu ga zaunci mu ka kunu kai wuce na mito ga babu dalili ganna don ngu da takarda ya tazimu kadir salati ya muhammad ibn nasr al-mirwazi bai zan wuce ya ga sayid na ali ga hawariji min al-kufri faru amma ji kafiriya yes adin zai shi dai fahimta ga hawari shi haji kafiri ne ba hadisin ya mu kuma da mina jin kamar muku samu mina ramiyar amma dokunan mai yamma jigar nan fahimta na daidai ga na suku aji kafin haji kafiriya oga Allah mutum bai gato ade chain da ba amma na so yi tarjihu ne da nan gamu amma you go to the extent to sai ya ga sai na liwaya amma da kuskure
ya za shi shi wafil kofati ga ga sai na liwa amma ga gungun waci bi sha abun nan a ga wasu nubin ci kwali
wala yau ngo ne agun agun agun eti ga kafira ya ko wa ma ke won wuji in zagin awa riga aje wuji waya wa ma ke won ja shiga aje wuja wa ma ke la dukiya ga wa gani maja ko e za ma ga ni ba mini abo ganci musu kun ngo le nga ni ba ni ngo le unde kagbonu nga jindu bena suku wuya untu wuwa square root ya ci ta ci nganci wa ji ga ne dai wa ni ba cha na wa ke da wa yan ga ci wa cha ro to guru cha go zuni ba yede gun agun ewe kibo ye lashira ake abu ya tafiye wa yahillu qitalul khawarij idza aradu lil muslimina fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim halal yo ne za gun awariji na ada kaga na kin ga agodu kiye muslimi ji gangan be to raya ji gangan be to dani haji na ibn ali za san ji foro ga gun awariji ibn sayyidina ali gu awariji ibn awariji na kina abdullah ibn khabbab ibn al-arad ko in yi ko wuce yin zagi na mudi na sukun mai biyu a cikin ba kula a ga ga aliyu gina gumba kubo ne a wari jiga sai je yi wuce a wari jiya ji musulmi ja a yi kafira ga layali lilla fajiran kafara a wari jiya ga ji musulmi je baladu kufuri a hirina mi azil karyatu zalimi ahaluha a wari jiya ga ibe ci yi ta mutu artu babu na sayyidina ali kafiri bai yi ne awariji ya fi loji ma ya kim na alhuhaisi mini tisha awariji ya fi loji ma ya ci ba masalaci jima masa nuna wajen gane ko an ni gata a fi jan kokar nan ba awariji ya ji fondo na su kuma fi azu musulmi shi ya tulu na alal islami wa ya da'u na alal ausani mini yana ma awariji fi jiganci bai na su kuma ya tulu na ya la musulmi shi wu wa ya da'u na alal ausani zai magaji buta kuti na ya la'ayayan awariji shi yahudi sai ya gwagun a ga zi nore a ga yahudi shi a ga awo ga sako a ga sako ga wani na rin nan mishiki na stajara ka fa jira ta yasma kalam Allah ya beja abu na shi ba qur'anu ya musulmi ya gwagun su kuma musulmi yu awariji mai ji da imti anu a duwa ganji ya bu a test yo ko waji muwafaka be ga ko wajen kaga wajen ma ga wasu ko ji gani ko awariji me gba musulmi gba mon ko musulmi je e bo na ga ga ne bi gan idili ya muhammad anabi jan adalci azi kisma maulida bi awaji wallah amma ga amma amma aji aji sayyidina ali mutun aji aji awariji me ke ji mitin ju sai bo kem na da su zai sunan awariji ya mitin ji kem na wu muawiya ka sayyidina ali ga ibn al-asi to kem na wawu ne a mitin ji ko ji gane ku da sauransu walai salawi za fara kuhum an ya tluba humu madan ya zana na ga gabe ya ni wa ya da wazana ngoli awaji ga aga gabe musulmi shi yani waje an ko wato yana jin awari ga shi kagan adala ka ku aga sai goyo to ti defense ta shi a ta bisi ya ji kiyo ya ga ala mi to to zanu ngoli yana ko kaga haji kiyayen kaga adidi kaga atu da ataka musulmi ataka amma ga ataka yin musulmi shi zanna jiyo buta ci gbogbo ni wuce aji shi bani ziyo ebe shi musulmi shi ko diga ko ba misali ba to awari je ji masiba diga masiba ji ala ada aso fi babu da aso fi gonta ndo cho gwamnati law operation azaman lafi uswai na ga dikino na ga sadi be fululu awari ji shi be ni wannan shikenan ebe ne ya ga ya suku a dai a sobe shi dai a biwa ga ya fungoci da nan da dai a biwa ga zangoci dai sai zaya ko ji gane ko a za shi tun da ku tungoci zuye shi a matsayin zuya da ya juna ngale ba na mai da sofi ne tobe nin ba kaza bai da sofi ngale wa ga nan a ga bai ya ni ya ji ke ya ya ya ba na ce jiji ne gboro wala je zala jarihihim ngole zane ga anyi ba mini abu da suku na da ya shiri lokaci ji ga wada jike wa ta kuma wala yakuzu fai ahum imma na ga da go dukiya ga wagani ma je mai ban dukiya musulmi ju to so wala yuqtalu asir wala yuqtalu asirukum dan maga yi wuje mina wa suku wa huwa wala yatba mudbirakum ngole aga batukwani ko a ta bicani aya ẹ̀sà ẹ̀mẹ́gẹ́rẹ́ tàbí àwọn àríjọ àti ráyà túbàjí ẹ̀yìn dìde ní lúgbà fẹ́ ní alhamdulillah lúgbà bí ajé normal life káṣí ẹ̀yìn dé kíkọ́ ilé kí ọ yèjì ànẹ̀síyà yèpí àti yèjì àkànlẹ́kànlẹ́ àríyà láìsí yẹn lè di kí à ń kúndì dédé à kúndì aláàwù ńgá ìkí ọ ńgá ìmọ̀nufà aláàgẹ́gẹ́gẹ́ níbi sẹ́rẹ̀ ayò ńgá ìkí ọ ńgá ìmọ̀nufọ́ ńgá mọ́láìkì ńlẹ̀ tíṣe ọ̀kẹ́ sòdí àdékì ńlẹ̀ tíṣe náà zai shaga da yawanci da alaka da tawat yuri na jina eh ke lake bagan da police da ne ke ne ba ne la'afi kayan prison bane yi kayan a cewa man na jide basira gari ne a tafe ga gafi a ciwo sa sha son wuce ga ji ganewa ga yin na ruwa a gaja ke yi spokesman na ja sai ji yayi ya ne kenan
nasiya na fiya nan wa'alam mun ga dai dige rahimakallahu ce ci goyo annahu la ta'ata li basharin fi ma fiyatillah e la mitu da yace ne ba su kuba e ba kibo daga nun ga ga tiya goyo da shishanin ko ji ana ko e bo biya daga ndo ne da shi ga haji no haji kiyo ko ga haji kawai le ba su kuma ngalo cha ta ce to wala wala ta'ata inna la ta'ata li basharin fi ma fiyatillah wa man kana min ali islami dan mun ga sai da mine musulmi jo wa- ko wala yashhadu ala ahadin wa wa ma jiriya zan dondo wala yushhadu lahu bi amali khairin wala shar wa ma jiriyu bi yatiya alheri bi sharriya fa innaka la tadri bi ma yuhtamu lahu wa ina aga lamari zan daga zona sharin ya sheikh rabiul madkhali nuji aunil bari wani sanu jigan wala yushhadu lahu bi amali khairin wala sharrin ga ajiman gyara babon nan imana aji shahada yi bi ajene ko be ne ya amma idan ga lotun alkhairu wa mali wa gogo a to alkhairu lo mana idan ga lotun alkhairu wa gogo tu shelu tu shelu ga lotun shelu wa gogo tu shelu lo ko amma la tun zaki Allah ahade ba doke na ya khaci mutuna kashi idan idan lotun alkhairu fa shi sabe jala alkhairu alim ga waje bat idan ake biladi na lalo ci gwamnati da da mu lo a jiriye shelu alim ga waje bat ko annabi sai antum shuhada wallahi fil ardi mutafai naka la tadribi ma yuktamu lahu wa na gazo a wanci gaji cikawa zabu ga zona inda limot kafin ga janina na raju lau rahmatallahi ya ba fi nara masa koyo ko tarju lau rahmatallahi wa ba fi nara masa koyo wata kafa alaiwa masu da yi la tadri ma ya biku lahu inda limoti waɗi na shi zoye bayan da lona ilallah inda na damiyar rabon ɗatina wa ma a hadasa ko wa ma hadasa Allah fi zalika lokaci da ya nasa kwaji da zamani wuce na iza ma ta'ala islam mun ga da ta ce musulunci narju law rahma tarju law rahma wa sai ba kun ramayu wa takhafu alayhi dhunubahu ma fi na zunubi wa ma min zambin illa lil abdi minhu tauba hada zunubi da ba illa fa ce jadi da tuba nan waji tuba nan bi ma'ana kawo jige jin zunubi kan laito shirka wani jobe kafirci wuci ga unga tuba jin wuya jibiya nga alo musulunci su kwa gutubu ko ji gane ku shari'a nan wa alam anna la ta'ala la ta'ata li basharin fi ma'siyati llah e la mitu da ya ce len ba so ko ba no le na we wa ga wa ka le du jin ba no le an ga mitu da shi na ko mun ji ga mitu ya ce ndun do ba da le jini fina ke ga la mitu len ba so ko mu ga ji foro be tin len ba so ko ala mitu am tem no be da hadiso ka annabi sa sallam tu zango sabin da ci lo ya ku dan da ci ko ya da ci a ci da ko ne ya da ci a ci ga da wa ci ma bi a ci a ci ba waya kan ko nga e ga ka ku na ci bai da ku fa da su nga aukadu nga lawa aukadu nga to alawa alana kan ko wallah ma fallan ma ku kadu ka kuna ma ana kawo na su wata hudu kulu finna da ya gaza nan sabe shiga a sha ga ya gaza nan ya bi na nabi sa sallam ga isma wa a ciwo ya wuya mai lametu sa shi a shiga yi lami latuwa ne da ya gwada yi wa ga yi lona ki ya ja ga gada ya nono a ci gada ka kuna je baji madina ganci na sukun a ce wuya nabi a nabi ga amma inam lauda khaluha lam yakhruju minha aga ganda na wucin a zuba inna mafatu fil ma'ruf wa lami la tun da yace bulu bulu ngoli e bone ma ga wa lami to be ce ce le ban na ba nan e ce le ba su kuma na wucin lawo ga e bone wa lami tu ba bane ba wa timin wa ga zuwa wa gunwa ko wuci ma ke lawo ga nga beji foro be tu girki wa jiki an wa lami tu ba ga ba an ko ce ce ga anishkuruli alai za a sun lura ta ta li makhlukin fi masu yace alkhaliq eh la mutum makhluq yace ne bayan alkhaliq ba Allah subhanahu wataala maga yace yamanci ba wa shukuru li wali walidaika je buya mi be yamanci yayi ilayya almasir ba mi sako ya je bashin wa in jahada ka maga beji kokari be wayi ala an tushrika bi go belo pato ci baci male salaka bi ilmi ne waje ilmi wani fala tuti u magala mi to mo saibu ma fi duniya marufa jibolo bolo bi ayi dai janna wata bi sabila man anaba ilayya ami to e ko zai gaje baci be tun su e ci na ko wọ́n jì gan màánà gan ná kọ́ wà lámì tú èdè ṣí kọ̀mpléètì lẹ̀ hàn ẹni dé ẹ̀gàn ọ̀nà kí wà lámì tú etí ẹ̀ lẹ̀ ń bá yẹn tó ẹ̀ ti bọ̀ à. sọ ẹni ká kí òtún bá di lẹ̀ ń bá yẹn tó ẹ̀ jàn sí kó rámi di kí rámi tú ẹni ká ìmàánà ẹ̀ látọ̀ àtà lima kúló kí n fi máa fi ẹtì alikaali kọ́ kọ́ sọ̀kọ́ di fòró ká lámì àtúnyẹ̀ èdè ṣí sọ̀kọ́ mọ́ di fòró gaji bolo-bolo gani be yamanci e no le taatu na suku be biro na suku ai fil ma'ruf wa je tiyan ma fiyati lahi wa wala yashhad ala ahadin wala yashhad law bi amali khairin wala shar no le mas'ala ne na wai gane mas'ala shahadatu bil jannati aw nar wa jiro ya za to zanna da janna ko zanna dana ko wa jiriya za bi janna ko be naya sai be dalili daga alqur'anu gangani be sunna ko kai ba ne da galo tu kirki kana wade to mi dai mi dai ba duwa so kwa su da jin da ji na jina ma wa ga gan mu da jin na ba ne ba nan mai ga ga jin ba so ko kana su rat wade su da yu ga ji kima me da ne ma ka ta kawai da dare da wa ga kiya da na ba ne bari ki ba nu dana ani daga yin ahadakum la ya'malu bi amali al-jannati fala yakun bayna wa bayna illa zira' فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أهل النار فيدخلها نجا فلو تجي من الجنة نابكي بأجنة نابا زراعي نعم تعالوا تجي منهم في عقدنا وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار إذا ما فلو تجي منه حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع إن أبكي وغنغني بإنين وعقد زراعي نعم فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة تعالوا تجي من الجنة فيدخلها في عقدنا يبقى على أعمال بالخواتيم إنما خواتيم من يسكن زنبوك بأسيس وكو أما يدين سنة هذه جنة فينا yi mai ba fun ya alheri ya zane lopi kirki nan ko? amma yi ji jazmu ya mu'ayyan sai bai nasi ko? amma alal umum mumini ji a da alijanna alal umum kafiri masu gun a da ne bana ga ya ciye na ga wuyi datil kafiri ne ya ciye a jinnan ma wuyi datil mutakina ko ne ya tiya lalumu amma ya tiya ala tayi no kan jisu kungo ne sai bin nasi annabi ga abakar umar usman ko aliyu sadu sa'idu talaha abu baida hasan husaini na aisha khadija ne na na maryam na na fatima asiyatu imratu fir'aun sa'd ibn abi waqas bilal ibn rabah ba ta zanne jani sa asali mai labari ga da jin gole nasi ga ci zanne jo ana yi tabbatarwa abu abu labi ina abu labi firawun ko amr ibn luhay abu talibi ngole nasi be ci zanne ja da na wuji kiyo wuji tabbatarwa cikin da mun nasi be ta ba wuji kiyo uyan an so ene dai Allah wi daga igaji mu'amala gangani ya ani ka la tukiriki wu fili ona nga yi ka abo ukun nga ya lutun bi ani ka la dede wu fili ona nga ya lutun ngani bi ki ukun ce ba so ko bo alil mu inda lahi sai ga katin ya abu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk